filin jawabi da tonon zilili wasu mata ya yi komin da magana cewa wai tun da nike wana magana hayan na kasa kawo hujja cewa ismaila na ba a faka lawo ya yada kudin na an hashe su daga gwamnati sai biri in fadi wannan in fadi wannan amma har yanzu bai kawo hujja wanda ya tabbatar da wannan ba to alhamdulillah na sana instagram na shi wasu ba su yada da wannan ba to yana da hujjoji da yawa amma bari nuna wa da na bari sai an shiga kotu zan fara nuna hujjoji na amma bari da nuna wani kadan daga ciki ina jin ruwa ciki cokali ya isa mai hankali wanka in ji hausawa bismillah wannan ita ce mujalla fim ta uh, watan february 2018 na musulunci ma da awa 1439 fitowa ta 218 alhamdulillah a shafi na 22 da 23 shine wannan labari ya fito shekara uku bayan rasuwar mahaifinta diyan yiburo ta yi aure gwamnati ta yi wa amarya kayan daki wannan shine opening caption na wannan labari to ga labari na inda aka tako eh, daga mukutar yakubu a kano a mujallafin to eh, bari zo in dauka daga inda the main point wato wannan guri kenan zan fara daga nan saboda can duka labari ne na wanda bai shafi wannan din ba yanzu wanda ya shafi wannan a wajen daurin auren wanda aka yi da misalin karfe sha daya na rana a bisa sadaki dubu talatin shugaban hukuma ta ce fina-finai ta jihar kano mala ismaila na abba afaka lao wanda hoton shi ne nan a gurin daurin auren da shi da rarara shine ya kasance waliyin amarya yan fim da dama musamman fitattun jarumai da mawaka sun halarci wajen inda hakan ya sa wajen ya yi cika ta bin mamaki bangaren yan wasan tamama kuwa dama su bikin nasu ne don haka kusan babu wanda ba gani ba a waje. fitaccen mawakin siyasa dauda kawutu rarara tawaga motoci ya yi tare da mutanensa da suka rufa maisa baya zuwa daurin auren afakalahu ya shaida mana cewa iyalai marigayin sun samu tallafi a wajen gwamnati don gudanar da shagalin bikin domin kuwa a cewarsa gwamnatin kano ta ba da kayan daki ta ba da kayan daki da kuma abinci ki za a ci a wajen a wajen bikin kamar yadda aka saba yi aka yi wa aka saba yi wa sauran jama'a da suke bukatar tallafi talafa musu alhamdulillah wannan shine eh, labarin da yana so fara badawa a ciki to jama'a yanzu abu tambaya nan shine eh, idan ne girma idi afaka lahu ismaila na abba ya ce wannan labari ma bai san da shi ba kwata-kwata karya ne kamar yadda lauyan shi ya rubuta a gaya mini duka abin da na faɗi wancan karya ne farko zai faru gana nan kudu aladuwa nabi mutane kuma mafata ne wannan kuma labari ta na ya fito shi ma karya ne tun da mujalla ya fita shekara biyu duk mujalla da yana fita yana da shi bai karya ta ba sai yanzu ne zai ce duka labarin karya ne sai ne abu na biyu ya ce eh, mhm, abu na biyu a cewarsa gwamnatin kano ta ba da kayan daki da kuma abincin da za a ci a wajen bikin kamar yadda ta sada mana wannan hausawa ne na yi boko kuma chinese no bi na wani to hanya na hausa na ta ba da kayan daki to gwamnati ta ba da da ta ba da ina ne ya kai kayan abu to ba very simple question mun ji ta ba da a shi ya fere da bakin shi ba mun ka gaya mishi ba ni ne na yi mashi shari ba ba wani da bakin shi ne ya ce ta ba da to a ina ne aka kai inda ga yalayen sun ce masu ba kayan ba ina ne aka kai da ta kalawa iya tuni ba yana ce mutunci ina ne ya kai kayan inda aka kai su sai a nuna mana mu sai mu je mu dauko mu kai musu zan iya biyan kudin mota duk abun da ya ka bada ciki idan kudin ne in kayan ne mu za mu iya kaiwa ba wanda zai iya daga ah, warawa zuwa kano mụta ba ya zai sada mu za ya dọka ha ya mụta a kai ka ya n'ize zan biya kudin haya a gudu ba zai kenan ni zan biya anụ na nuna ka ya idan kuma gara ya chi ne ko kuma bera ya chi ka zama lokaci akwai ndị za ka gama eh, inda aka haji ka za ka kayan gado za ka ga wani lokaci ababi ma suna iya cinye ma idan ababa na ya cinye to sai a kamo mai ababa ne ko a kawo ababa a ce a'a wannan kaya fa da gwamnatin kano ta baya kafin a zo ababa na cinye ko kuma moto din ya huji zai iya yiwuwa tun da duniya na ya faruwa ya huji ana tafiya sun shirya yi kafin a ce sai babu shine ba samu na kai ba to Allah na bukata amsa akan wannan 那不。